أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى باب السيرة باب التي بيان حكم شمس شمس وهو التشاؤم بالشيء وقال ابن الأثير وهو مصدر تكيرته قال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا يونس عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عن karbo من manzon Allah الله alaihi wa sallam yake la adwa wala siyaraka wa shukmu في salatin fil mar'ati والدابة صلى الله عليه وسلم an karbar daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace la adwa ai babu ta'iri wata cuta ta harbi wata wani wani baya harbuwa da cutar wani wala tiyarata ma'ana cutar ba ta iya ta iri ita da kanta da kana wanda kake so kai da ikon Allah a zarar da kike so wala tiyarata babu kuma kanti wannan duk al'amurra ne lokacin jahiliya ma kusanci ake yin wannan mutum ya rata arziki ko rashin arziki ko sa'a ko rashin sa'a da wani abu ko wani abu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace in zaka fita kace bismillah tawakkaltu ala Allah kenan ka kisa a ka samu abin da kake so ko baka samu ba sannan sai ce wasu'umu fi salati yace ai rashin jin daɗin rayuwa yana cikin ɗayan abu uku ne dan duk inda mutum yake akwai abubuwa uku da suke tare da shi iman wa abada matarka gidan mazauninka da abar hawaka babu abin da ce lazimtar ka sama da waɗannan abubuwa guda uku ke ke sa duk sa'ad da aka samu aka fi cikin ɗayan waɗannan abubuwa guda uku to mutum ya ji kuncin rayuwa Ya yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai abubuwa guda uku suna cikin jin daɗin rayuwa mace na saliha da mazauniyar watacci da lafiyayyar abar hawa waɗannan abubuwa guda uku manzo Allah ce su ne jin daɗin rayuwa in kai lissafi ka gani waɗannan abubuwa guda ku duk sa'an da aka samu tangar da a cikin ɗaya sai ka ji rashin sai ka ji ba daɗi a cikin rayuwa duk sa'an da Allah ya jarrabi mutum Allah ya kiyaye da mace mai fitina da mace mai fitina sai ka ji duniyar nan duk ta fi karanta duk sa'an da ka samu kunci a mazauninka ga su ga matar ga ƴaƴa maza da mata kowa ya fara girma sa'an nan ba ka da wuriyar watacce kullum cikin rashin jin daɗi kake kullum cikin bashin rai kake haka kuma a bar hawarka duk sa'an da ka zo ka ka kunna kai ta da ita take tashi ko kana ci tafiya ta sake ko wani abu ya same ta rannan dirra abin da rayuwa ku sai ka ji ba dadi duk tsarin da kai rannan sai ya lalace da shi ne sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake abinda yake lazimta mutum shine wannan guda uku in aka samu daya aka samu tangarda to za a samu jin daɗi shine mace ko gida ko abarkawa rashin jin daɗi za a samu rashin jin daɗi ba a cikin waɗannan abubuwa guda uku shine da aka zo aka ce ai an ce a shumu fil mar'ati wa jari wa dabbati sai ma na aisha ta zo sai fiki fushi dan za a ce akwai umanci game da mace haka ce to me kike yaya ina ma na wannan hadisi ce ai da jahiliya su ne suka kasance suna yin wannan ma to ina ma nan wasu umu fi salati sai aka ce la adwa wala qiyarata sai al-khattabi yace min ai istisna'un min as-siyar min as min siyarata man al-manhi anha illa an yakuna lahu darun yakrahu suknaha sai dai ya zamana kana da gida ba ka son ka zauna a ciki kana jin kana jin rashin jin daɗi a ciki wannan daga kai kanka ne fito ba wai ainihin asalin wannan gida bane gida dai in ka gina gida Allah ya hore ma dukiya ka gina girma ne karami ne ko menene da menene ba ruwan ka tunda Allah ya baka arziki ka gina yi sa'a wani malamin su bai ce maka ba sa'a in ka gida za ka mutu ko baka shiga za ka mutu in kana jin tsoro manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ممن نزل منزلا وقال اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ba abin da zai cike ka cikin wannan gida haka bar gida in kana jin shakka kana jin tsoro ka je ka nemi ka sakafai na suratul baqara a sa gidan ana karantawa da'ima iya kare a juya in ya kare a kwana uku ko mako daya duk wani ke kare da gidan sa ya fita insha Allah in kana so sai ka sa sakafai na alqur'ani maimakon ka gida yana ajiye ba kowa sai mai tsaro yana waje ai sai anu su su kayan musu na sauki kenan kana jin tsoro sai ka je ka sa na alqur'ani suratul baqara duk inda ake karanta suratul baqara sai dan baya zuwa a wajen duk gidan da aka karanta suratul baqara in akwai sai dan ma sai ya fita duk masu yin ruqiyya ka tambaye ka gani in aka karanta suratul baqara ko ayatul kursi ya ya sai ya aljanu sai gudu sai yasa kar ka ji tsoro duk wanda yake ma babu sa'a ka sai ƙarya yake yi ina sa'a a ya san inda sa'a take shi da yake zaune kana ba shi kana shi ne yake sa'a ko kai ne ka bi sa'a sai ka je ka sa kayan ayi ka sa ka sai ayoyin alqur'ani ana karanta suratul bakara in ka kare ajuya in ka kare ajuya kwana uku ko mako kana yin kowa lokaci ko alqur'ani baki daya dai ke da da ke cikin sun gudu ka zo kai bismillah din kenan man nazala manzala fala a'udhu bi kalimatillahi tammati min sharri ma khalaq ka je kai zaman ka ba abin da ya ma zafi Allah zai kare haka sa'an nan kullum ai ta karanta ayatul suratul baqara in kana shakka akwai aljanu ne a sai ga sun tafi duk masu hulɗa da kore aljanu sun san tasirin suratul baqara a cikin kore aljanu قال حدثنا أبو اليماني قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن أبا هريرة قال في أبو هريرة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ناجما ذا الله صلى الله عليه وسلم هنا فدكوا لا طيرة وخيرها الفعل باب الشمس ييم وإن أبو واسم الفعل قالوا في أكتي وما الفعل منين فعل إيه قال في الكلمة الصالحة يسمعها yasma'uha ahadukum yace da ta dan magana mana magana mai daɗi da wani tsayan ku zai yi misali yace mislu man kharaja min darihi li talabi hajati mutum ya fita daga gida yana tafiya zuwa wata bukata fa a shakhsan yaqulu lil akhar ya ja. kana ka ce ta za ka biyan bukata sai ka wani wani yana cewa ya na ja tsira ko aminci ka kalma mai daɗi to sai ka yi murna haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yana son kalmomi masu daɗi manzon Allah yana son a tatsa musu saniya ko a akenkiya ko mai ta nono da yake kai ka shi ka tace mana nono me sunanka wannan yake har yake zauna bai ka shi ka tace mana ne sunanka yake mur yake zauna harbun wa murrun ko kike zauna kaka ta sa mana nuna madara kai ne sunan ka sai fadi suna mai dadi sai kike ka ta shi ne kawai alfa'al باب الفعل باب الفعل قال حدثنا عبد الله بن محمد قال اخبرنا هشام قال اخبرنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا طيرة وخيرها الفعل قالوا وما الفعل يا يا رسول الله قال الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل الصالح الكلمة الحسنة مجانا بذاته babu yake wani babu la hammata wala safara babu abin da yake ce ma hammata wala safara hamma suka ce wani tsuntsu ko hamma suka ce wata cuta da take kama قال حدثنا محمد بن الحكم قال حدثنا النضر قال اخبرنا اسرائيل قال اخبرنا ابو حصين عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفرة باب الكهانة باب بوكنتي da kubbace-kubbace, da buga kasa da menene da bincike da ba da labarin akwai sa'a ko ba sa'a me zai faru gobe menene hukuncin bokanci shin ya halatta ko bai halatta ba eh ya halatta ko bai halatta ba bai halatta ba ko to za mu gani قال حدثنا سعيد بن غفير قال حدثنا الليث قال حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن ابي سلمه عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في امرأتين منه زيد اختتلتا فرمت إحداهما الأخرى بحجر فأصابت بطنها وهي حامل فقتلت ولدها الذي في بطنها فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى أن دية ما في بطنها قرة عبد أو أمة فقال ولي المرأة التي غرمت كيف أغرم يا رسول الله من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل فمثل ذلك يصد فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما هذا من إخوان القرآن abin da ya faru shine abu hurairai ba da labari yace wa'ansu mata guda biyu cikin kabilar huzai suka yi fada ɗaya na da ciki sai ɗaya ta bugi cikinta sai ɗan cikinta ya mutu sai suka aka yi aka yi musu aka yi jayayya aka je wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce dan da aka buge a ciki za a ba shi bawa ko ku yanga fa qala waliyul mar'a sai ita matan da aka ce za ta biya din sai waliyinta sai ya zo da zaƙin harshe da daɗin baki sai ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan me zan biya diya saboda ɗan da la shariba bai sha ba wala akala bai ci ba bai sha ba wala nasaka bai magana ba walasahala sahalla bai kukan da eh, kukan da jariri sai ya fado daga cikin su ba fa mithlu malika yusallu ma'ana yana nuna wannan tayi da aka buge a cikin shi ne ai za a biya komai ba kenan to dai ka wannan tsarin magana da akwai takallufi a ciki sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna ma hadha min ikhwanil kuhan yace ai wannan yana cikin jerin masu boka dan uwan masu boka ne wannan zargi ne ko yabo zargi ne قال حدثنا قتيبة عن مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن امرأتين رمت إحداهما الأخرى بحجر فطرحت جنينها فقضى فيه النبي صلى الله عليه وسلم بقرة عبد أو وليدة وعن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في الجنين يقتل في بطن أمه بقرة عبد أو وليدة عن كربلاء سعيد بن المسيب yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zartar da hukunci cikin cewa ɗan tayi da aka kashe shi a cikin cikin kwarsa za a biya jiya bawa ko baiwa فقال الذي قضي عليه كيف أغرم ما لا أكل ولا شرب ولا نفق ولا استهل ومثل ذلك بطل أو بطل بطل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومثل ذلك فصلى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما هذا من اخوان القران قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابن عيينه عن الزهري عن ابي بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث عن ابي مسعود قال an karbo daga Abu mas'udin Allah kara masa da na annabi sallallahu alaihi wasallama an samanil kalbi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya haramta dukiyar da aka samu cikin cinikin karnuka kar cinikin karnuka haramun ne sai dai karen da za ka kawo dan ciwo ko dan tsaro ko dan gaji da karen da zai ma farauta ko zai ma tsaro ko zai ma kiwo zai kiwo ta maka dabbobinka wa'annan guda uku an togace su a cikin haramci amma ka kare wai dan yana burge ko kana sha'awan arnaki ko arna wannan manzo Allah ya halanta. wa maharil baghi da dukiyar da karuwai ke tarawa a cikin karuwanci wa hulwanil kahini da duk dukiyar da malamin tsubbu ko mai buga ko wane ne ya tara duk haramun قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا هشام ابن ابن يوسف قال اخبرنا معمر عن الزهري عن يحيى بن عروه ابن الزبير عن عروه عن عائشه رضي الله عنها قالت سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناس عن الكهان na na Aisha take wa ƴan mutane suka zo suka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dangane da ƴan boka masu boka masu duba masu buga kasa masu buga turabi duk buga biyu in ba na cikin ba ne duk haramun ne sai dai na cikin fito kam ana karatu ko muktasar ne ko menene aka zo wurin buga larabi na fisadi ko na gado ko matsala ta yi ta yi a zana maka a cire maka wannan a faɗa maka wannan wannan daban amma duk abin da za a buga a baka hatimi a ce ka saka nan ko kai wannan ko akwai sa'a ko ba sa'a ko an gano maka ko menene duk haramun da aka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne to ya menene dangane da masu boka din nan masu nuna cewa sun san abin da zai gudana gobe ai sukan faɗa mana wani abu fa qala qala sai manzon Allah yake laisa bi shay'in ai ba komai bane makaryata ne فقالوا يا رسول الله انهم يحدثونا احيانا بشيء فيكون حقا تلك يا منزل الله الامر yana da ban mamaki wani lokaci sukan faɗa mana wani abu kuma sai kaga abin ya kasance ya kasance kamar da suka faɗa فقال rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace tilkal kalimatu min al-haqqi yahsafuha min al-jinni fa yaqurruha fi udni waliyhi da yace wannan kalma ce ta gaskiya da mala'iku suke fadawa ne sai mutu za'a yi ruwa kaza zai faru kaza zai faru aljarin da suke saka hawan sama suka ji kalma kaya. sai su ɗauka sai su zo su saka cikin kunnen malaman boka waliyuhu kaga manzo Allah ce ke tanu su ne waliyansu sai ya zo ya faɗa musu ai kaza zai faru a san kaza ko a doron kaza wannan kalmar gaskiya ce haka zai faru to sai ka fa yaqlituna ma'aha min ata kaziba manzo Allah ce sai su haɗa wannan magana ta gaskiya da ƙarya ɗari tunda sun faɗa maka abu ɗaya ka ga ya auku to da zai ma karya so dari ba za ka ankara ba sai ka ya sihir sai ka ne qala Aliyu, qala abdurrazzaq Mursalun, kalimatun min al-haq abdurrazzaq yace kalma faɗa min al-haq innan mursali ثم بلغني أنه أسنده بعده فأنا أكتب مسندين Babu السحر babin sihiri a azan Allah min menene sihiri hade-hade ka kawo ko kwadon makulli ka sa abubuwa ka da daure ko jarraba ko menene ka menene da duk ana jira jin sihir ko kawo ka ho ka kawo abubuwa Allah ka sa menene kai mata likafari da rata ya kuma gida ko rata ya wani kai menene da menene ko kawo akadi kai to sai to ka sa ka kulla ko duk waɗannan hade hade ana ce da su ne duk haram ne halatta ba hukuncin sihiri suka ce fa in kana fihi qawlun aw fi'lun yaqtadi al-kufra fa huwa kufrun wa illa fala wa amma ta'allumuhu wa ta'limuhu fa haramun koyon sihiri ko ka karanta mutane sihiri aka ce haramun ne fa in kana fihi ma yaqtil kufur kafara in ka koya ko ka koyar abin da yake kafirci ne ka kafirci wasu fi ba minhu wa la yuqtalu fa in taba qubila tawbatuhu wa in lam yakun fihi wa in lam yakun fihi ma yaqtil kufra uzira to wa amma liki an karbo riwaya daga imamu malik hukuncin imamu malik gidan kan mai sihiri an adna sahira kafirun imamu malik ce mai sihiri duk kafiri ne yuqtalu sihiri za a kashe shi saboda yayi sihiri wala ma imamu malik ce ba za a nemi ya tuba ba bal yata yatahattamu ya yace lallai sai a kashe shi kazzindiki kamar zinde mun gane ko to zancen sihiri yace wa qaulillahi ta'ala da fadar Allah madaukakin sarki walakin ash-shayatin kafaru wa ma kafara Sulaiman ko walakin ash-shayatin kafaru sai da cewa shaytanu su ne suka kafirce yu'allimuna an-nasa sihra suna ilmantar da mutane sihiri suna karantar da mutane sihiri suna sanar da mutane sihiri wa ma unzila ala al bi haruta wa maruta wa ma إنما نحن فتنة فلا تكفر ba za su karin koya maka da cuta gaba mu fitina ce kada ka kafirce ma'ana sihiri kafirci ne kenan fa yata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bayna al-mar'i wa sai su koya masu abinda za ka yi ka raba tsakanin mutum da matarsa ko mutum da mutum ko wani da wani yana as-sihru at-tafriq kenan ake da shi wa ma hum na bihi min ahadin illa bi iznillah duk abinda za su kulla su kwance su yi ba zai tasiri ba sai da izinin Allah wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum suna koyan abinda zai cutar da su baya musu amfani wala qad alimu tabbas ahlul kitabi sun sani sun sakankance lamani tarahu ai lamani man fa'asahu duk wanda ya hulɗa da sihiri ma lahu fil akhirati min khalas ba shi da rabo ko kankani a ranar lahira wa qawlihi ta'ala da fadar Allah madaukakin sarki wala yuflihu as-sahiru haythu ata jin mai sihiri ba zai tsira ba وقوله أفتأتون السحر وأنتم تبصرون ينظر ذاك yin sihiri kuma kuna sane وقوله يخيل إليه من سهره أن من سهرهم أنها تسعى أنها أنها تسعى معنى سير التخيل كنا أقوي سهر ديك حقيقة نينا أقوى أقوي سهر ديك دبارة ذا أي مكة إن أكساو إجيا يبوي أكشافا مثلا من زيبك إن أكسا رانا رانا تبقى زيبك إن يسوم نركوا سيغا إجي يبوي إجيا ناموتي وأن سهر التخيل كنا أما أقوي سهر حقيقة إن أي سيغا ممتي وقوله ومن شر النفاثات في العقد بهك بني قل أعوذ برب الفلق من شر إلى أن قال ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا بهك بني يتي النفاثات السواحل سوني ما سسهري ذاك كاو أبني حديث حديث إن بأكا كويا با بذاك يسني يد سكيه با سيوا إن سكويا سوني سكيه سكيه أكاو اللورة ne a kawo bakan kaza ne ko jan kaza ne ko gashin kaza ko gashi menene wani abu dai za a kawo a harhaɗa a kulla ba yadda za a yi ka koyi sihiri ba ku yarjejeniya da aljani ba kafirin aljani ba yadda za a yi koya ma sihiri ba yadda za a yi maka wani abu sai ka kafirce ko ka taka alqur'ani ko ka saka cikin najasa ko ka yi sallah ba ka kallon gabas ko ka yi alwala da najasa duk wani abin da za ka yi da ka saba ma ubangijinka ka ka nemi yardan shedani haka yake son kai to in kai haka zai ma firma ka ce zai kashe mutum ya zai bata wannan ya zai raba wannan da wannan ya zai barna duk za ce maka amma ka tabbatar da cewa sai ka sata تسهرون أي تعمون yace wattaba'u ma tatlu shayatin ala mulki sulaymana ai ai ala ahadi Sulaimana. zamanin annabi sulaimana wannan kisa da mala ya kawo eh, ko asbabun nuzul wa'annan abubuwa ne da ake kawa sai an tantance ake iya sanin akwai sun tabbata ko akwai magana akai mm. abinda shi ya faɗa shi كانت الشياطين تصعد إلى السماء فتفقد منها مقائد للسمع فيسمعون من كلام الملائكة ما يكون في الأرض من موت أو غيث أو أمر ما الجنود هوا ولا يهوكا ولا ولا يهوكا ولا ولا يهوكا ولا هارك كي السماء تسرين rinka jin abubuwan da mala'iku ke faɗa cewa kaza zai abu kaza zai auku a kaza abu kaza zai auku a kaza sai su zo fa ya tunan kahanata fa yukhbirunahu sai su zo wurin bokaye malaman boka ko malaman tsubu sai su zo su ba su labari فتحدث الكهنة الناس فيجدونه كما قالوا تو ان بوكا كو ان سهري sai su rinka ba mutane labari ai kaza zai auku gobe ai kaza zai auku kaza sai a ga abin ya auku haka nan ma a kulli kalimatin sab'ina kalima, duk wata kalima ta gaskiya da aka faɗa musu suka faɗa sai sun ƙara ƙarya mai tsindin yawa akan kan haka to da suka faɗi haka fastatabatin nasu zalikal hadisa fil kutubi sai mutane suka je waɗannan abubuwa ana rubuta su ana ajewa a yi hatimi a sa wannan a sa wannan aka rubuta waɗannan abubuwa duk waɗannan abubuwa da kake gani asalin su kenan wa fasha fi bani isra'ila anna jinnata alamul ghaiba sai ya a cikin bani isra'ila cewa aljanu sun san ghaibi da aka ce aljanu sun san gaibi sai annabi Sulaiman ya aika fa ba aka Sulaiman alaihi salatu wassalam bi jam'i tilka al-kutubi sai ke duk waɗannan khatimai takaddu da aka rubuta duk a kawo faja'alaha fi sunduqin thumma dafanaha ta kursiyyi da ta tarafu duk ya sa cikin abu ya rufe sai binne karkashin kujerarsa da yake mulki ولم يكن أحد من الناس يستطيع أن يدعو من الكرسي إلا احترق دون وان يكسد وانا أقواتي فوق جيران ملكي سيقول وقال لا أسمع أحدا يذكر أن الشياطين يعلمون الغيبة إلا ضربت عنقه yace duk wanda yake ke ɗanu sun san gaibi zan sare kai aka tsawata ma mutane da aljanu ke falamma mata Sulaiman da annabi Sulaiman ya mutu sai wannan matsala ta zamo fitina mun gane ko wa zahaba ulama alladhina kanu ya'rifuna amra sulaimana da muka da annabi sulaimana ya mutu malaman da suka san gaskiyan a hakikanin annabi sulaimana annabin Allah ne baya wasanni baya sihiri baya shakiyanci suka tsari جاء شيطان في سورة إنسان إلى نفر من بني إسرائيل سيوان شيطان يزو دففا تن أدم يزو تكن تارون بني إسرائيل فقال لهم سيكي رسو هل أدلكم على كنز لا تأكلونه أبدا هل أدلكم على كنز لا تأكلونه أبدا kuna son na shiryar da ku zuwa wata taska da ba za ku iya sanye ta ba har abada za ku rinka cin du'ar za ki iya ci kuna samun zuciya a ciki qalu na'am iska ce muna so qala ihfaru tahta al-kursi yace ku ku tone karkashin wannan kujerar mulkin Sulaiman fa hafaru suka tona wa wajadu tilkal kutub sai suka samu waɗannan littafan da aka rubuta na sihiri da da kahananci da bokanci da abubuwa to da aka kai wannan wurin sai banu isra'ila suka kasu saki biyu duk sai suka halaka na farko duka ce annabi Sulaiman da muke ganin annabi Sulaiman da muke ganin darajarsa ko muke jin labarinsa abin da yake yi kenan sai suka faɗi mummunar kalma game da annabin Allah sai suka yi na biyu kuma suka ce ma sha Allah ai annabi Sulaimana, abin da ya mallaka kenan ya Allah ya hore masa aljanu da mutane ashe me za mu yi mu kuma sai me sai aka ɗauka ana ta sihiri su ma sai suka yi wa suka halaka wane ne ka wannan yake zan shiryar da ku zuwa wata taska za ku ci har ku gama ba zai kare ba yasa duk inda malaman tsubbu suke sun fi kowa samun su an fi kulawa da su an fi musu abin da suke so sun fi tara kuma da komai amma da kazo kana karantar da addini ba abin da zaka samu wannan ba ai ba duniya kake bukata ba sai babu duniya gaban ka amma duk inda malamin tsubbu yake kowa za a ce ba abin da ba zai samu ba gidaje ne motoci ne dukiya ce dan ayyuka ne na shedan shedan na sa albarka sa a ciki shi yasa da'iman sai kaga suna ba wani abu bane me yake sa a ciki ne dan ke sa a ciki ba albarka bane <laughs> to yana ɗebe yana kira albarka فلما اخرجوها قال الشيطان ان سليمان انما كان يملك الانس والجن وصار بهذا السجن من قال ثم صار وذهب وفشى في الناس أن سليمان كان ساحرا فاتخذت بنو إسرائيل تلك الكتب فلما جاء محمد يا صلى الله عليه وسلم لما زعل صلى الله عليه وسلم يزو خاصموه بها sai suka ji wurin manzo Allah mu ga abin da muka gada wannan ya gada wannan ya gada ga wannan yana da kaza wannan yana da kaza sihiri da da wannan fatima da menene da menene fa zalika qawluhu walakin ash-shayatin kafaru yu'allimuna an-nasa sihra mun ji hukuncin Imam Malik a cikin sihiri ko to sihiri ya kasu kashi kashi masu yawa mun gane ko dama malamai waɗanda suka kware a cikin waɗannan abin da suka ce tarihu sihiri bi ikhtisarin shadid as-sihru abin da yake ce ma sihiri huwa launin min alwani istidami shaytanin wa tasirihi duk sihiri da za a musulmi ne zai yi ko ina da rawani ko ba rawani ba ne ko tafi ne ko mai tsubu ne in dai sihiri ne wallahi akwai kafirci mun gane ko wa tasbirihi aw ta'aqud ma'ahu ko kai yarjejeniya tare da shekar ولا يتم ذلك الا بالكفر البين ba yadda za a yi kulle yarjejeniya da wannan shekari sai ka kafirci allazi laysa lahu tauba وفيه يكلف الشيطان بأداء مهام يكلف الشيطان بأداء مهام الشريرة معينة shikenan daga nan sai shi ɗan yarda zai maka duk abin da kake so in wani sa tsakanin wani sa'an nan duk wani sihiri yana da abin da ke bata shi mun gane ko ilaju sihiri kenan sihiri abubuwa da suke ba za mu koyar da shi ba ko don an ce menene ba za mu koya ba ba za mu koyar ba ko amma duk sa'an da aka yi ma mutum sihiri akwai abin da ke warware in ka je ka nemi magariya guda bakwai aka nika ko ka je akwai masu sayar da jifan dawi a madabu ko mamu da ali a kasuwar jika ko zuwa ne duk suna yi in aka nema aka nika aka sa cikin ruwa da zai isa yi wanka ka karanta ayoyin sihiri ka tofa a cikin kasha ka yi wanka ko ka ba mai shi ya yi wanka in Allah da an warware sihiri in aka na so a maimaita to biyu ko to uku ko to bakwai da ikon Allah duk sihirin da aka ya warware shi to shi sihirin ya karkasu akwai sihirin siwala awil mahabba sihiri da za a yi ma mutum yana son mace kamar me menene ke nuna haka sai ka ga ashagafu wal mahabbatu wal raghba sai ka ga kana son wannan matan fiye da kima a shari'a da kuma son yin jima'i da ita kai sai mata biyayya ido sai ba ka jira gani da ne sihiru kiwala al ilaj ne ke magance wannan sihiri shine sai kai kaza kaza ka karanta ayoyi kaza kaza ka ta ka koya kila kowa ka koya yanzu wannan halin rayuwa da kake ci wallahi kana cikin rayuwa mai hatsari mutane ba sa tsoron Allah yanzu ba sa tsoron Allah da imani ya yi karanci a zukatan mutane wani baya son ya ga wani ya samu alkhairi wani baya son ya yi kaza kaza ba abin da ka taba tsammani cewa wai kai ba za a yi maka ba fa inna li kulli saqiqatin la mun gane ko al ilaj magance irin wannan sihiri sai a kawo wannan kamar yadda muka faɗa akwai waɗansu hanyoyi kuma sihiri na biyu sihiru tahyil menene sihiru tahyil shine sai ka ga mutum yana ganin abubuwa ba kamar yadda suke ba abubuwa na cije masa duk komai baya yi masa daidai baya ganin al'amura ba sa zuwa masa daidai ma'ana ai ma sihiri kenan na tahayyul sai ka ga yana ta wahami yana kaddara abubuwa cikin tunaninsa sai ka ba bai amince da wannan abubuwa sai ga koman ka baya tafiya daidai duk sihiri kenan aka yi maka shi ma menene maganin sa sai ka rinka sa ayatul kursi kana kai duk sihiri in aka yi wannan abin da aka faɗa zai warware to sai dai kowanne sihirin kuma ya danganci akwai mai tsanani akwai wanda shaytanin da ke kulawa da shi shaytani ne sosai sai ai kamar ana yi kun a kore sa'annan sihirin junu. sihiri da za a yi ma mutum ya shiga hali kamar na hauka wa huwa shurudu wa zuhur wa nisyan shadid wa fil aqwali wan nazarat fil aqwali nazarat mutum za ga yana yawan mantuwa al'amura duk sun rikice masa ya shiga wani hali kamar hauka to wannan yana bukatar ruqiyya mai tsanani in ka zo kana wannan ruqiyya in kana karantawa me yiwuwa wannan aljanin da aka wakilta shi ya fati ya cuci wannan bawan Allah zai magana da kai amma a suran wannan mutum a suran wannan mutumin da shugaban ka za su gani wannan al'amari yanzu bai zama abin mamaki ba kowa ya zo ya gani ba ra'a nan wani ce muku wata mata ta zo ta ce ai masa aro kan mata Allah aljanu na damun ta kun manta mun addu'a nan ba ai ba an roƙa mata Allah ko da ya faru ta gida ta zo ce eh aljanu na damun ta ita ba abin da ke damun ta suna hana ta sallah in ce dan Allah ku rabu da ni sai ce ke mu mun ce muke musa Allah mun ma ne dan ke ji ki sun ana ta aure ne sai da wani wanda na aiki ma mako ne zuwa suka zo nake to yanzu kai yaya al'amarin yake ne ko jibril ka ji na mata yace wallahi malam ina jin magana. su ce kana jin magana su yace eh wallahi ina jin magana. su hmm. ce to shikenan karka ji tsoro ba sa yi maka komai ko lizin sai ayatul kursi ce to yanzu me ke nuna cewa tana nan ina kallo sai bakin da yana dawowa na nake to zauna zauna zauna kai ka ba wannan alqur'ani suratul baqara kana kar suratul baqara in dai ba bid'a kake ko shirka ko shin haramun ba hmm. wallahi duk wani aljani sai ka kore shi suratul baqara manzo Allah manzo Allah ya bayar kuma ya fi karfin kowa ya fi karfin aljani yace ka alqur'ani muna karanta suratul baqara ina karanta sai da kire kire kafin sai shi kenan sai hawaye sun kace kake ce kin ga yanzu yanda zaki ke cikin birni kace ina unguwan ku eh kaza ki je wurin mala bakar kamar karami ko na yi karami ko da kuma malamin alkur'ani ko mala baka ramadan malam karami tudu nufa na ce shi ne yana cikin makarantar alkur'ani da aka amince da su ba su kungiyanci kowa na su ba haka bane aka ce ki je ki na ce ya hada ki da cikin almajiransa wanda ba su bid'a ba su kungiyanci a'a manzon Allah ne shugaban su mm. haka ne dan ba na yin wannan aiki sai a zo a cike ma gida ba na ba duk wanda ya sai dan tura shi madafu ko kasuwar ka kuma sai ya zo ya godiya ko sa ta zafi ta zo ta yi godiya wallahi tallahi almajiran muna sa suna kora aljani don wannan shiriri ta da mai da mai binne binne tsare ba a tsafin da ba a hana wannan karatu ba binne binne ba shirkan da ba su ba wallahi dan Allah ya wulakanta ina zo na gida ka zuwa kalla wai ina nan kona mu nake ne ba aljani ba wallahi al'ajaran mu ke kora aljani in ka ka da zan wallahi kana da sunna sai aljari ya ya gudu na ce ki je cikin birni ki ce malam karami ko ni karatu alqur'ani yana cikin malaman da aka amince da su ba su yanki, ba sa bid'a sai ta ce malam wani ya ce kaza kaza shi ko ya hada ta da almajiri shi ma wanda ya amince da shi wallahi sai da su kura aljanna ta samu lafiya ga shi nan Mahmud Ali ka sauke ga tantawi a madabu ga suwa ne da ga abubakar adam su da nufa ga salim ga zuwa ko albai kowanne aka je da ya dauko ayoyin alqur'ani ya tsaya har zage shi addinin shi ka ji kaza kaza ka fike gaban mutane da mutane wallahi tallahi babu wawaye kamar aljanu kai ne in kana bid'a kana shirka dama waye kai kana ba su ba yanzu za su tsoro amma kai ke shawar ko da sunna wallahi tallahi sai sun guje maka manzon Allah ne ce yi kaza yi kaza yi kaza manzon Allah zai ce kai kaza ya tada abinda zai kore aljanu a jiki ko gidan ka kake so saka ka saka sai na suratul bakara da ni wallahi aljanu za su manzo Allah ne faɗa da manzo ba manzo Allah ne ya faɗa ma Abu Hurairah ba ayatul kursi mun gane ko to kada mu je nesa wannan sihir jununi kenan to wannan magance shi shi ma yana nan su waɗannan da nake sunan sun kaje wallahi za su kamar wasa za ka yi mamaki kana kallon mamaki wallahi tallahi kana ce sihirul kumul sihirul kumul a ma mutum sihiri ya zama na baya iya yin komai baya tsina na komai sai dai ya kwanta sai dai ya bacci ya lalace menene maganinsa shi ma za ka yi wannan sihirul hawati wanda ake cewa sihirul hawati daga mutum na yawan wasuwasi da'ima yana wasuwasi bai yadda da komai ba al'amari duk rikiri masa duhu da shakka cikin abu bai yi da wannan ba bai da wannan ba yana shakka cikin kowa cikin abokansa sa'annan da'iman yana wasuwasi to ai mai sihiri ne na alhawati menene maganin wannan al-ilaj yace al-wudu'i wa al-wudu'u wa qira'atu ayatul kursi wal mu'awwid wa'annan abubuwa da sa'annan sihirul marad a'radu ala sihiri da daratul lafiya sai daga ko kafan ka ciwo ko bayan ka ko kashin bayan ka ko kanka ko wuya wani wuri dai cikin jikinka da'ima yana ma ciwo ko ka samu lafiya an jima sai ya dawo to in kaga abu ya kiyaye yawa akwai sihiri ciki menene maganin sa sai ka ji ka nemi masu warware sihiri da addu'a ba masu warware sihiri da sihiri ba dama an ce ai ba shi da kyau ko yana da abubuwa da yawa sa'annan ila sihir ta'atil ta'atilul ziwaji sihiri na abata aure yana nan ana santa da aure da an zo an tattauna sai ga abu da yi ba yana nan gidan aure sai ga aure ya mutu aljanu ne sai danu ne ba su da mutunci azzalimai ne yadda ka san kana da azzalimai su mutane wallahi haka su su azzalimai wani yana santa ne wani kuma dan zalunci da hasada wai baya son ta aure duk sa'an da abu kamar zai kama sai ga abu ya lalace sai ga abu sai sai ga ya lalace ko sa ba ta kamar ka ga namiji sam wallahi ne sihiri ne a je ai mata wannan a gani sai ga duk ya warware sai ga Allah ya hada ta aure kuma har ta je ta samu zuri'a sa'an nan kuma akwai sihirin da za a yi a hana mutum iya saduwa da matarsa duk in kai wannan Allah zai warware sa'an nan kuma akwai sihirin da za a yi a hana mace ta iya saduwa da kowanne miji duk yadda kai ba za ka yi faruwa da ita ba in ta ga namiji kamar za ta mutu ba ta kaunar namiji ba ta kaunar komai da komai duk wannan sihiri ne aka yi mata in aka yi wannan duk za a sa'an kuma akwai sihirin da za a yi ma mace da'iman duk sa nan namiji sa da ita sai ta ga jini duk sa nan wai dan kowa ya kai ta duk suna nan nan rabbul rabbul taballudi ko asa mace ba ta jin daɗin duk namiji sai sa aure sai karanta ko ko duk wanda ya sanda ita ba zai ji daɗin ta ba sai sa sai kore ta sai ga ya jin daɗin ta shine da rabbul nazir rabbul insidad rabbul tafwid duk waɗannan da kake gani wallahi kana raye da waɗanda ke yi ma mutane waɗannan ko ka sani ko baka sani in baka sani baka zo ka tambaya a baka labari duk waɗannan sihiri ne kowaye komai musulunci sa duk abin da zaka hada ko kai toshi da je ka daure da yawon goro ne da menene gane duk Abin da ba addu'a za ka daga hannu ka roki Allah ba sunan ka sihiri Allah kuma ba za ka daga hannu ka roke su zalunci ba Allah ya haramta zalunci zai ce za ka roke shi zalunci zalunci ba zai yi ba to menene za ka yi kace duk wanda ya zara kai zai mutu wani kaza kaza wani kaza wallahi tallahi zalunci ne yarjejeniya ne tsakanin kai da azzani kuma sai ka bar addinin ka sai ka kafirce sa'annan sai yi maka abin da kake so din sa'annan karfe da kai da shi duka ku je ku mutu shi kenan rayuwa ta gama lalacewa ba addini kenan to waɗannan sihiri suna nan da yawa kowanne da addu'o'in da ake yi a warware don wani yana da tsanani wani tsarin da za a sa ya zo ya yi shaitani ne sosai wani mutum zai sa shi wani aljana shi ma shugaban su aljana shi zai sa shi je ka kai kaza je ka shiga jikin wacce ko jikin wani in kai magana ko ka fita zan kace ka duk dabaran kullun aljanna ba zai magana ba balle kusan wane ne ne ke tare da ya zai aure saboda yana tsoron wannan aljanna da saka to wannan sai kai kaman kana yi sai ayoyin Allah sai kula ubai sai addu'o'i daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana nan ana nan a hada su habbata sauda ne zai zai ne da sararika da ake ta a shar'ance sai ga Allah ya kore in ba haka ba yarka ce ko matarka ce ko ɗanka ne ko kai ne kuma kowa sai ka koya ba mun karanta cewa mace za ta yi mana miji ruqiyya ba wane ne shugaban masu addu'a a duniya ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yayi bai rashin lafiya wace ce take mai ruqiyya na na Aisha koya ma matarka za ta yi maka wata rana karka wulakanta ta tunda musulma ce tana da daraja wurin Allah dan da ka zo baka da lafiya kana kwance daki ba kowa sai ita in ka koya mata za ta yi ma ruqiyya ita shi ne ka tashi ka mutu ka mutu cikin addu'a ka koya ma matarka koya ma kanka koya kai ma ka koya duk musulmi zai iya makanta. duk musulma za ta iya makanta abinda ake so da duk sa'an da mutum ya fi tsoron Allah ya fi tsoron Allah Allah ya fi karban addu'arsa inna ma yataqabbalu Allahu min al-muttaqina amma da shar'i mutum na da ingantaccen imani dama yake awwalu ma yajibu ala al-mukallafi tasdiqu imani amma in kana bid'o'i kana raba kafa kana shirka dama hanyar ɗan kenan ba abin da yake so sai wannan ba kada yadda za ka yi karbu da shi amma har kana bin sunna manzo Allah ya ce za ka kwanta ka ce kaza in ka tashi ka ce kaza in za ka shiga gida ka faɗi kaza in za ka fita ka ji kaza ka faɗi kaza duk inda ka bi da shi ya kauce maka in ma yana nan sai ya fita saboda manzon Allah ya ba su kwagirin da za ka rika ka yaki shi amma har ka kauce ma hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wallahi babu wani makhluki da ya san babu wani makhluki da ke da addu'a da take koyi da power da za ta kore maka shaitan sai wa sai san Allah sallallahu alaihi wasallam duk malami da ka amince da shi za ka zo yi maka addu'a duk malami da ka amince da shi zai yi miki addu'a kai ma za ka iya yi kai ma za ka iya yi din da musulmi ne ba kana sallah kana salati ba ba musulmi bane kai ko musulmi bane kai koyi yadda ake yi kare kai shi nan? sai ga Allah ya raba ka da shaitan Allah ya raba ka da aljanu saboda wa'annan sihirce sihirce suna nan masu ɗimbin yawa an haɗa su ne da addini kamar addu'a kamar sihiri kamar nakali kamar menene da menene duk ayoyin da ka karanta a ci duk maganganu da karanta a ci ba nan kake ba karshe ko ci akwai kalma ɗaya da za ka faɗa ka kasa ka rusa duk abin da kai duk suna nan hizbul jawsar ne hamsuna kafu ne sai sai menene da menene ko duk waɗannan suna nan akwai kalmomi akwai addu'a duk in ba manzon Allah ya tsara maka ba mm. kar ka bata lokaci kar ka bata lokaci ai wani yana karfi sai yana karanta sai duk wanda ya gaishe yana jin tsoron shi kamar zaki to sai ne sai ana jin tsoron ka sai ne wannan yana karfi hizbul jawshanu hizbul mai hamsuna kaf hizbul jawshanu menene da menene hizbul ibnu jawzan ka karanta ka ji kowane sura da zaka wani ji zaka ji kalma ta daga kalma ta zaka a cikin ta ta duk abin da ta faɗi sai ka karanta sai ka karanta sai ka ji ya aliyu ya harfu ne aliyu تستفيد دعاء ولا يستغاث الا بالله ولا يستغاث الا بالله قال حدثنا ibrahim بن musa قال اخبرنا عيسى بن يونس عن هشام عن ابيه wai saboda ba za ka mallaki mutane ba sai kana da ban tsoro kana da kwarjini to ke sa ake karanta waɗannan abubuwa sai kai kana da ban tsoro ma'ana ta shiga cikin rububiyar Allah wallahi tallahi karfe ka ga Allah ya wulakanta ka duk wanda ya takabburanci da sujjadar fir'auna da yayi sai da Allah ya sa kabarin sanana har yanzu kaje masoyar gawar sanana har yanzu kaje za a nuna maka wanda ya yi da ayi uluhiyya da rububiyya aka zo aka ce gashi kuma kwanci baya iya yin komai yace ma alimtu lakum min ilahin ana rabbukumul a'la fa akhadhahu Allah nakala al-akhirati wal ula to ya kai kai ya fir'auna da kace ana rabbukumul a'la ma alimtu lakum min ilahin ghairi ya aka yi maka sauran kwance yanzu kabar matanka kabar shayin da kake sha kabar duk abin da kake ci jin daɗin da kake ji kabar mutu ba ka mutu ko baka mutu ba in baka mutu ba kaza ka koma gida ka cikin garin mulkin ka ka je ka zauna kan kudin gujeran mulkin ka da da kai za a cikin shi da kai za a shayi shayi idan da kana so sai Allah ya bar gawarsa har yanzu ka je masa za a nuna masa a ce ga zawutar aure don a tabbatar na cewa Allah ya wulakanta shi قال حدثنا ابراهيم بن موسى قال اخبرنا عيسى بن يونس عن هشام عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها قالت ان كربو daga nana Aisha Allah ya kara mata dafi sahara Rasulullah sallallahu alaihi rajulun min bani Zurayh wani ba yahudi cikin kabilan bani Zurayh yayin الله Allah sallallahu عليه وسلم sihiri يقال له لبيد بن الأعصم سنة لبيد ابن الأعصم حتى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخيل إليه أنه كان يفعل شيئا وما فعله يجي فيه كما قال الله هرك كما قال الله يجي كما ينا يوم أبو أما بايا يوم أبو حتى إذا كان ذات يوم أو ذات ليلة وهو عندي نانا عايش فيه وندري وترانا ينا وجنتا معنى جيك انت كينا لكنه دعا ودعا من ذا الله يدعى يروي الله يروي الله يروي الله دام كسا أبوه سنا فاروا من ذا الله صلى الله عليه وسلم don su zama shari'a mawa al'ummarsa a nuna maka hanyar da za ka yi manzo Allah yana sallah yana sallah sai ya samu rafkanuwa sai ya yi kabli yana sallah ya samu rafkanuwa ya yi ba'adi manzo Allah da mala'ika ke zuwa kowane lokaci yaya aka yi lokacin da rafkanuwa ta sami mala'ika bai ya faɗa masa ba a'a inna ma ansa au unassa li usharri'a manzon Allah an Allah na gudanar da wa'annan abubuwa ne game da shi dan as al'ummarsa su ga yaya za su yi in haka ya faru sai manzon Allah ya addu'a ya addu'a ya addu'a thumma qala sannan sai ce ya Aisha ya ke Aisha ash'arti anna Allah afsani fi ma tafaituhu ko kin san Allah ya tarbi addu'a ta cin abin da na roke shi